إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna 26 ko shida ga watan ramadan juma'a kenan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau daya ga watan bakwai shekara ta 2016 wannan makaranta ta alkur'ani wacce ake gudanar da ita a wannan masallaci na sahaba mai albarka da ke kundila a jiya mun tsaya kan aya ta 223 cikin suratul baqara a yau za mu ɗora kan aya ta 224 a alaran makarantu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ۖ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم نعم الله ملوك كيش وإذا طلقتم النساء إذا كسكي ما تنكن أولي وبلغنا أجلهن ها؟ ni ne ne kuskure ina jin abubuwan kwaya hakuri ni ne na karanta wurin jiya ban jiya ba sai na abin nan ai hakuri aya ta 231 za mu tashi wurin jiya ne inda na karanta da su Allah madaukaki ya ce wa idza dallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna idan kuka saki matan ku na aure fa balagana ajalahunna wato suka kai kusan ƙarshen ƙara idda sai Allah ya ce fa ku hunna bi ma'rufin ku riƙe su bisa kyautatawa ausar hunna bi ma'rufin ko kuma ku sake su bisa kyautatawa ma'ana ku riƙe su ku mai da su kenan ka saki matar ka saki ɗaya tana cikin idda ba ta ƙare ba to ka da ita ka rike ta da kyautata, ko kuma a'a ka ƙare ta ta ƙarasa iddata shi ma sai ka sake ta ma'ana ka ƙare ta ta ƙara wannan iddata ta yadda zai zama kun rabu kenan tunda idan har ba ta gama idda ba har yau akwai sauran yiwuwar ka da ita sai Allah ya ce kuhunna da raran litatadu kada ku rike su wato da nufin cutarwa domin ku yi masu ta'addanci ku yi masu ba daidai ba mana ku dawo da su da aure ɗin sannan kuma ku riƙe su ku ta cutar da su ba da nufin marufi ba ka dawo da ita a'a so kake kaimata wata ukuba ka dawo da ita haƙoƙinta na aure kuma baka bata to kar ku yi wannan insha Allah wa man yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka waɗannan abubuwa da shari'a ta hana faƙad zalama nafsa haƙiƙa ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah ababen izgili ana ku bayanin shari'a ko kuma kuna ɗauka kamar wasa Allah madaukaki ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kan ku ta dokoki na musulunci da dokoki na shari'a ku tuna da can kafin zuwan musulunci mata ma ba su da kima ba su da daraja kuma haka kuke zaune zama irin na maguzanci to sai ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kan ku na aiko muku da wannan manzo da sauka muku da wannan littafi wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bi wato abinda Allah ya saukar maku na littafi shine alqur'ani wal hikmati da hukunce hukunce da sunna ta manzo sallallahu alaihi duka ya izu kun bihi Allah ne maku wa'azi ne da shi domin da ƙur'ani ake wa'azi da sunna ake wa'azi ba da tatsuniyoyi ba ba da bayani wanda kawai na ka ba irin loman da ake cewa irin abin da za ka shirya da kanka kai ce mutane bayani a'a Allah ne maku wa'azi ne wato da abin da ya saukar na wahayi da kuma abin da ya kimsa ma manzansa na hikima sallallahu alaihi wasallam wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani lalle Allah game da komai masani ne duk wannan dokoki na zamantakewa aure da bayanin saki duka Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da duk abin da ke gudana tsakanin ma'aurata in ka cuce ta Allah ya sani in kana ba ta haƙƙinta Allah ya sani ita ma in tana baka naka haƙƙin Allah ya sani Allah masani ne ga dukkan komai wannan aya bayanin da ake yi domin za ku ja cewa idza dallaqatumun nisaa idan kuka saki matan ku na aure fa balagana ajalahunna suka kai malaman tafsiri suka ce balagana anan ay qarabna kenan suka kusa kai wato ajalahunna lokacin mudda ta wato iddasu in sun kusa kai lokacin idda me idan ka saki mace ka batta har ta riga ta hada iddata to shikenan baka da kuma daman ka ce na mai da ke yasa sai malamai suka fassara wannan fa balagana ajaluhunna bi ma'ana fa qarabna inqida'i iddatihinna suka kusa kai karshen kare iddar su kila ta yi jini ɗaya ta yi jini na biyu kafin ta shiga na uku shikenan sai ka ce na mai da ke ko kuma ta yi jini ɗaya ko ma da ka sake ta kaga abin da kai kuma dai bai daidai ba ya kamata a haƙura da juna to shine Allah ke cewa fa amsi ko hunna bi ma'arufin to ku dawo da su a mai da igiyar aure sannan kuma ku riƙe su bisa ma'rufi abin da shari'a take so na a zo a zauna a ba juna haƙi kuma a yi haƙuri da juna domin auratayya zaman auratayya dole sai da haƙuri yan uwa musamman irin rayuwar da yau muke yi kai kai haƙuri ita ma ta yi domin idan kowa ya ce yana neman haƙƙin kowa ɗari bisa ɗari to zama fa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kai ka ce sai ta baka haƙƙin ka 100% kai ma sai ka bata haka to lallai kullum za a yi ta rikici amma in abin da yake samuwa ya samu saura kuma sai a ce an yafi shikenan sai ka ga zama yayi amma ya zama a wuri saki ɗan abu kaɗan ka hau faffaka ka ce na sake ki kuma in ta tafin ka batta har ta ƙara ida ba ka mai da ita ba kila da ciki kila da ɗaya ko biyu ka je ka sake auro wata ita ma haka domin zama da duk wacce za ka zauna annabi ya ce haka suke a karkace Allah ya halicce su asali hawa Allah ya halicce da da haƙarƙarin annabi Adam kuma annabi ya ce haƙarƙarin ma wanda ya fi kantarewa saboda haka haka ake zama da su a karkace duk sanda ka ce sai ka miƙar da su to lallai abin da zai faru shine saki Allah ya tsare mu to sai Allah subhanahu wataala ya ce aw sarrihuhunna bima'rufin ko kuma in kun san ma ko kun dawo da su din zaman ba zai kyau ba to shikenan sai ku sake su da kyautatawa ba tare da bibiya da wata bita da kulli ba sai ka bata ta ƙara iddata kuma ya fata Allah ya bata mijin aure sai Allah ya ce wa la tumsiku hunna dararan li ta'tadu kar ku mai da su ku dawo da su igiya auren nan bayan an saki saboda kawai dararan ku dan ku cutar da su li ta'tadu dan ku musu ta'addanci ku ta musu abin da bai dace ba saboda kai ka san igiya aure hannunka take sai ka saki ka ƙi sakin kuma ka ƙi bata haƙoƙinta to wannan ka kui haka Allah ya ce wa man alzalika zalika faqad zalama nafsa duk wanda ya aikata haka to ya sani fa ya zalunci kansa domin hisabi na nan gobe kiyama za a titsiye ka za a titsiye ta wa zalunci wani maganar zamantakewa ta aure yan uwa ba magana ce ta wasa ba duba tun sanda muka fara magana aure din nan kuma yadda ayoyin ake biyo su da irin wannan bayani in fa kai kaza to ga fa sakamako wala tattakhizu ayati llahi huzwa ku dubi magana aure ake amma Allah ya ce kar ku riƙe ayoyin Allah ababen wasa ana karanta muku su ku ji kamar wasa ne ku ta zamantakewa irin ta maguzanci da al'adu mace ba ta da haƙƙi zama irin mara daɗi kullum ko a wuri saki ka tara 'ya'ya a gidanka ina babu waccan ina uwa wancan ina babar waccan babu duk ka saki kullum zuciyarka a baki ko mu ce a kan harshe da an magana kaɗan ka hau faɗa ka hau faffaka nan da nan ka ce na sake saboda kai kana ganin kana da kuɗi ko kuma mata ga sunan ka ce ai mace kamar jamfa ce a a mina ke cewa a jos ma'ana yanzu za ka iya auri wata wannan damar da kake da ita ka ji tsoron Allah ba ka sa sadaki da duk abin da za ka ka auro mace ba shine kadai abin burgewa ba ka sani akwai haƙƙi kuma ka sani za a tambaye ka gobe kiyama in ka auri yar wancan ka saki ka auro na wancan ka saki to wallahi masu irin wannan su ji tsoron haɗo su da Allah wasu matan a duniya za ka ga kusan rayuwar ta yi masu rashin daɗi Allah ya tsare mu Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum min alkitabi wal hikma ya'idhukum bih wattaqullaha wa alamu anna Allaha bikulli shay'in alim me Allah ya ce وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعبلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم الله ملوك كيتي وإذا طلقتم النساء idan kuka saki matanku na aure a balagana ajalahunna suka kai wato ajalinsu na ƙara idda su fala ta'duluhunna an zuwa azwajahunna ku waliyan wato wannan mata ɗin ko ku iyayen wannan yarinyar wacce mijinta ya sake ta bai mai da ita ba har sai da ta ƙara iddata rannan kuma sai ya dawo yake so shiga cikin manema to ku waliyan wannan matar ko wannan yarinyar fala ta hunna kada ku ce za ku hana su an yanke hina azwaja hunna su auri mazajensu na baya da da suka aure su suka sake su kar ku ce za ku hana su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan har sun yarjejeniya tsakaninsu su za su kuma zama na kyautatawa abin da ya faru na baya za a bar shi a gyara zama ɗin to yansu kar ku hana su auren wato su na baya Allah ya ce zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya ce wancan bayani da ake maku na kar ku hana su aure su na baya wa'azi ne da ake maku ko kuma ake yin shi ga wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira a cikinku imani na gaskiya shi ake ma wa'azi domin shi zai jawo mumini shi ne yake sauraron mai Allah ya ce mai manzansa ya ce me umarni ya yi me hani ya hannu to duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to wa'azi ake mashi kare ya yadda in wannan musibar ta same shi ya ce zai hana yarsa ta koma gidan mijinta na baya Allah ya ce zalikum aska lakum wa adhar wancan bayani na kubarta ta koma gidan mijinta na baya shi ya fi tsarki a gare ku kuma shi ya fi dacewa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani me maslahar komawa tata ku ba ku sani ba ta akwai sauran rabo akwai sauran zama tare ta yau abin da suke na baya sun yi nadama kuma za su gyara ko kuma a'a da 'ya'ya tsakaninsu ta koma ta rungume 'ya'yanta shi ya fi mata alheri shi ya sa wannan shi ne wato Allah shi ya fi sanin abin da yake daidai da maslaha ku ba ku sani ba dan ba ku san gaibi ba wannan sura ko in ce wannan aya kamar yadda ruwaya ta zo ibn kasir ya kawo cewa tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam aka sami wani sahabi ana ce masa ma'akil bin yasa yana da yar uwa saboda haka ha zawjaha sai mijin ta sake ta tarakaha hatta in inqadat iddataha ya batta bai ce ya mai da ita ba har sai da ta ƙara iddata bayan nan fa ha sai ya zo kuma ya sake neman ta da aure fa aba ma'akil dan uwanta ma'akil ya ce a'a ba za ta koma ba kasa ana samun nan ko mutuncin rashin mutuncin da kai mana ka sako mana ita kaza kaza an yi an gama sai dai ka tafi wani wurin ba ba haka ake ba rai ya ɓaci kinan na iyaye saboda haka shi ma ya ce ba za ta koma bai hana ya uwarsa koma to ka san irin wannan komen da ake cewa ba wuce ke cewa kome ko wani bin sai ka ga kuma ita yanzu ba ga manema amma kwamishin ta na baya take so ku iyaye hayyar kuna nan rike da abin ita ta ta huce na gaya muku musamman zamanin zamanin waya din nan kuna can ba ku sani ba suna can suna ta waya su kila magana zuwa ne a ce kar ma ya tako gidan to tuni suna ta wahayi tsakanin su ita yanzu shi take so shi ma kuma yanzu ya dawo ya gyara ita yake so ku kuna can kuna ta fushin su ku ita su kuma suna can sun shirya wannan ba tun yau ya faru ba ko ba yanzu yake faruwa ba tun zamanin manzo wannan sahabi mai suna ma'akil minyasa ya na yar uwarsa ta koma shine ne anzalat sai Allah ya saukar da wannan aya wala hunna an yanki azuwa jihun kada ku hana su ku matan da aka saki su koma zuwa ga mazajensu na baya kun gane da kyau saboda haka kun ga shari'a wato yadda musulunci yake kullum za ka ga abubuwan suna faruwa in kuka ga ku san su ba to ba ku karanta qur'ani ba ku karanta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam in kuna karantawa sai ku ga abin ya faru zamanin manzo da ya farin ya aka yi ya aka warware matsala din kaga kullun shi yasa maganin zaman lafiya shine ilimi da karatu duk sanda aka aje karatu to fa sai a yi ta tafiya da ka shari'an nan komai an gama mana bayanin ta an gama komai ya gama faruwa iyakaci mu karanta mu fahimta mai aiki da abin da muka karanta mun gane da kyau shine wa idza talaqtumun nisaa fa balagana ajalahunna wannan kalmar fa balagana ajalahunna nake so dan da fadakar da dalibai cewa ku dubi larabci siyakin da lafazin duk ɗaya ne ayar baya da muka karanta wai za ta laktumun nisa fa balagana hunna za ka ce fa ku hunna nan kuma wato ainihin Allah ya ce wai za ta laktumun nisa fa balagana hunna fala ta hunna kalmar wato fa balagana hunna da waccan da wannan duk ɗaya ne a larabcin me zai bambance dole sai ka koma tafsiri yadda magabata suka fassara in ba haka ba fassara ɗaya za ka yi musu kuma kwaba za ka yi a waccan aka ce fa na ajal hunna bi ma'ana qarabna kun gane in za idda hinna suka kusa kai ƙara idda su dan in ta ƙara idda ba fa magana ka ce na dawo da ita kuna ganewa sai aka ce idan kuka saki matan ku na aure matar yayin da ka sake ta ta kusa kai ƙarshen idda to shi kenan sai aka ce fa amsi ko hunna ka riƙe mata kama na ka ce na dawo da ita mun gane wannan kaga a zahirin larabcin kai zaka gane wannan dole sai ka koma ya sahabbai suka fassara ya tabi'ai suka fassara a nan kuma sai aka ce wa idza talaqtumun nisa fa balagana ajalahunna idan kuka saki matan ku na aure suka kai iddisu suka gama kaga nan sun kare kenan yadda lafazin ki kenan balagana azlahunna ma'ana suka kai in ki za idda ta gama idda tunda in ta gama yanzu me ya rage gare shi sai dai shiga cikin manema magana ya ce ya dawo da ita dan da bai bari ta kare ba ma'aqil ya sa bai da iko ya ce ma ƴan uwarsa cewa ba zai ba za ki koma ba kun ci wannan ka'idar to wanda ya saki mata shi kanta gama ida ya ce na dawo da ke shikenan da uwa da uba da yayye ba wanda ya sai ya ce ba za ta koma ba to amma idan ka bari har ta ƙara idda ita ce wannan ayar ake magana to sai aka mai da magana kuma kan iyaye wala ta hunna an yanki azuwa hunna, kada ku hana su su auri matansu na aure na farko aka ma kira ayar azuwa jahunna kun gane sai Allah ya ce amma da shari'i idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun sami yarjejeniya da fahimtar juna yanzu za a yi zama na ma'arufi shine zaman da shari'a ta yadda. ba gidan jiya za a koma ba kullum fada kullum rikici a sake koma a a yanzu za a shirya kuna ganewa sai Allah ce zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal akhir rube da aka gita wannan magana wannan wa'azi ne ake da shi a mawa ake ma wanda ya imani da Allah da ranar lahira mumini kinan ba shi ake wa'azi ba kinan magana babba ce yan uwa ashe fasikanci ne a sako maka ya har ta gama idda sannan kuma mijin ya dawo yana neman su shirya tana son shi yana son ta kai kuma ka kafe ka ce a'a ba za ta koma ba ba ana samun wannan ba wa'azi ake ma mumini sai a koma a dubi maslaha in dai wancan sharaɗin ya tabbata za a zauna a zaman lafiya to shi kenan sai ka ce Allah ya sa koma wacce alheri kun fahimta da kyau Allah maɗaukaki ya ce zalikum askalakum wa adhar yin haka shi fi tsarki gare ku da mutunci sannan wallahu ya alamu tula la alamu Allah shi ya sani ko ba ku sani ba ku saki kun san yana da dalilai da yawa da ke sababa saki wani mijin ne ke kasa rike matar ko wajen ciyarwa bai iya ci da ita ko amma dai da haka sai ya ce kuma ya sake ta an raba ya ce shi dai a bari ta koma to ya sami abincin ya samu zai rike ta shikenan wani kuma haƙƙin ne na aure bai iya bata to yanzu ya sami lafiya zai iya bata duk sai a yi wannan binciken wani a'a mu'amala ce bai iya mata mai kyau wani a'a abokiyar zama ce bai iya kontrol ɗin gidansa cutar da ita ake to duk sai a bincike yayin da za a sake koma al'amuran sun gyaru in sun gyaru sai a koma amma a koma irin gidan jiya ba fa haka shari'a take nufi ba shi yasa Allah ya ce za ta raba bainahum bil ma'ruf sai Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku sani menene maslaha da za ta sake faruwa na idan sun koma din wani abu ne na gaibi Allah ne ya sani mai Allah ya ce والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير نعم Allah malaukake ce wal da hunna haulai ni kamilai iyaye wato mata kinan za su shayar da 'ya'yansu haulai ni kamilai shekaru biyu cikakku e wal da hunna haulai ni kamilai uwa in ta haifi ɗanta to za ta shayar da shi tsawon shekara biyu cikakku Allah ya ce liman arada an yutimma raba'a ga wanda suka nufin su cika shayarwa wato ita uwar da mahaifin duk sun yarda cewa yanzu ɗan ana so a ba shi nono tsawon shekara biyu shine liman arada an yutimma raba'a wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sannan nauyin ciyarwar uwar da take shayarwa din yana fa kan shi wanda aka yi mahaifuwar shi wanda aka haifa ma ɗaɗin lahuris hunna ciyar da su yana kansa wa kiswatu hunna da yi masu tufafi bin ma'arufi gwargwadon ikonsa gwargwadon shi da shari'a ta ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a kallafa ma rai sai abin da za ta iya sai abin da za ta iya ɗauka la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da mahaifiya game da ɗanta wala mauludun lahu bi waladi haka nan shi ma mahaifi da ya haida da ya aka haifa ma ɗan shi ma kar a cutar da shi saboda ɗan da aka haifa masa wa alal warith mislu zalik haka nan wanda yake mai gadan ɗan shi ma in ba mahaifin shi ma haka kwatankwacin haka kar a ɗan ɗora masa duk abin da aka ɗora ma mahaifi kun gane da kyau in arada fisalan an taradun min huma wata shawurin fala junaha alaihima su mahaifa uwa da uba idan wato sun yi nufin yaya ɗansu to lallai a daidai lokacin sun yi bisa yarjejeniya tsakaninsu za a yaya yaran wata shawurin kuma sun yi shawara fala junaha alaihima babu wani laifi gare su su shawarta su tattauna yadda za a yaya yaro ɗin wayan arattum an tastardi'un auladakum idan kun yi nufin a shayar maku da 'ya'yanku ba uwar da ta haife shi ba wata uwar can da banku nemo ta shayar da shi haka kuka yi nufi ku yi fala junaha alaikum shi ma ba ku da wani laifi a shari'ance idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kun ba wanda kuka nemi ta shayar maku da ɗan kun ba ta abin da yake na haƙƙinta bil ma'ruf gurgudan shari'a wattaqullah ku ji tsoron Allah kan wannan bayani na hukunce hukuncen shayarwa wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kusan lallai Allah game da duk abin da kuke aikatawa wato ainihin basirun mai gani ne ya san duk abin da kuke to bayan mana wancan bayanin saki da ake kuma ba a ƙare ba sai aka saƙalo maganar shayarwa hukuncin shayarwa ya yake yaya wato ya yake ya kuma shayarwa ɗin take Allah madauki ce walwalida turdina kunna. iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu da suka haifa haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku malamai suka ce shine gaya shine matuka na yaro iya daɗewar da zai a bashira shan nono shekara biyu kun gane amma ƙasa da aka wato ƙasa da haka ko shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ko wani abu mai kama da haka wannan ni yadda aka yi shawara aka ga maslaha ga yaron ya yi daidai amma dai iya matuƙa abin da za a yi yadda Allah ya ce shekara biyu kun gane da kyau saboda ƙarin ma wasu ayoyin da suka nuna haka inda aka ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara ɗaukan cikinsa da shayar da shi duka watanni talatin ne kuma malamai suka fitar da cewa watanni talatin in ka cire wata ashirin da hudu ba shine shekara biyu ba saura wata shida shine ya tabbata cewa da za a auri mace wata shida ta haihu to fa kai baka isa ka ce ba ɗanka ba ne kun gane da kyau wata shida kinan ta haihu ɗanka ne sannan ga kuma wata 24 in ka hada wata 30 kenan haka Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara an fahimta da kyau to wannan kenan sai aka ce amma liman arada an yutima raza'a ga wanda ya yi niyya uba da uwa da suka yi niyyar a cika maɗansu shan nono cike cab shine shekara biyu kinan wanda ba su niyya ba ya yi shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi sa iya shawara a yaya wannan yaro ɗin sai Allah ya ce wa alal mauludi lahuris uhunna. sai dai ɗaukan nauyin ita uwa mai shayarwa ɗin ciyar da ita wato yana kan shi wanda aka yi mahaifuwa ɗin muna fahimta da kyau wannan wajen shayarwa iri biyu ce akwai shayarwa matarka tana karkashin igiyarka ta aure akwai shayarwa kuma na kasa ke ta babu igiyar aure amma da ɗa da take shayarwa kuna ganewa wacce take karkashin igiyarka ta aure dama wajibi ka ciyar da ita nauyin ciyarwa ta wajibicin ciyarwa na kan shi kenan ya danna wannan haƙƙin a ce kuma cin ta yana kanka kai mai ɗa kun gane da kyau to amma matan da ka saki fa ba igiya aure tsakanin ku wannan nonon da yake sha na jikinta to wajibi kai kuma ka ci da ita uwar kun gane da kyau daura wato rike shi da take ta goya shi ta mai waye wajibi ne ka sai zannuwa da za a kula da shi a rene shi a rungume shi a kula da shi shi ne Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna sai Allah ya ce bil ma'ruf amma fa gwargwadon shari'a saboda kada a je a ɗora ma shi uba abin da ba zai iya ba domin a can wata Allah cewa ya liyun fi zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد بعد أسر يسرا kun ga kinan wacce a cikin surat talaki ta daɗa bayanin wannan kinan cewa za ka ba da abin da ya dace na shayarwa idan matarka da kuka rabu akwai ɗa da take shayarwa to nauyin shayarwa yana kanka idan kun daidaita haka tsakanin ku kenan in yaƙi za ta iya kai ka ƙara gaban alƙali kuma dole a nemo ka dole ne ka ɗauki gabarar ciyar da ita da shayar da ita har ta yaya wannan yaro ɗin kun gane da kyau sai dai wajen ciyarwan ne za ka bil ma'aru shi kan shi alƙali zai kalli samun ka da ƙarfin ka ba abin da za a dora ma wancan na shayarwa ba shi za a ɗora ma wancan ba alƙali zai kalli abin da Allah ya faɗi a wannan ayoyi ɗin kun gane da kyau sai Allah maɗaukaki yake cewa la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a kallafa mare sai abin da za ta iya kinan ba za ta ɗora maka wannan kuɗin ciyarwan abin da ya fi karfin ka ba watakila albashinka dubu talatin sai kuma a ce kullum za ka ba da dubu ashirin to kai ba za ka ce fanan gidanka ba kenan kai ba za ka ci ka sha ba ka ga gwargwadon samun ka a ga mene abin da ya kamata ka bata ita kuma ta je ta haƙuri kun gane da kyau sai Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha kada ba a cutar da mahaifiya game da ɗanta wasu wannan cutarwa iri bi ce da cutarwa hatta matarka ta aure wata matar mijin yakan cutar da ita saboda 'ya'yanta ma'ana tana haƙuri zaman 'ya'ya zaman haƙuri suke cewa ni dai haƙuri nake zaman 'ya'yana to shi kuma wannan yana ganin duk abin da ya mata ba za ta tafi ba saboda renon 'ya'yanta sai ya dinga cutar da ita na musguna mata kuna fahimta da kyau wani lokacin ma wata in ta bata masa rai wani mijin sai ya huce akan 'ya'ya ya dinga zagin su ko ko sun zo wurin su ya kore su to shine Allah ya ce ainihin wala tudarra walidatun bi waladiha ba a cutar da uwa saboda ɗanta a fake da ɗa a rika cutar da ita kuna ganewa ko kuma a ya sake ta sannan ga ɗa tare da ita abin da yake na haƙƙin ta rika cutar da ita ki bata kuma ga ɗa tana shayarwa nonon nan da take tsotsa yana samu ne ta hanyar abincin da take ci to ya cutar da ita bai bata abincin ba bai ba ta haƙƙinta ba shine duka Allah ya ce ba a cutar da mahaifiya game da ɗanta saboda ga ɗashi kina a dinga cutar da ita Hakanan sai Allah ya ce wala mauludun lahu bi waladi haka nan shi ma wanda aka yi masa haihuwa kun gana aka ce maulu malamai masu tafsiri suka ce ka nan ba a ce wala walidun bi waladihi ba ai za a iya faɗa ka ko haka ce walid ba shine mahaifi ba amma sai Allah ya ce wala mauludun lahu maulud hakanan wanda aka haifa masa ɗan maulud zai yiwu wato bai da uba amma yana da wa ɗan uwan uba ko kuma bai da uba amma yana da kaka duk wannan ba su ne mauludin lahu ba ko ba kana cewa ba yau ai an mana haihuwa matar wala ta haihu an mana haihuwa kana ganewa haka nan a'a an mana haihuwa matar ɗana ta haihu duka ya zama mauludin lahu kenan ya bambanta a ce wale don a shigar da wannan haƙƙin wajen cutarwan hakanan wanda nauyin kulawa da ɗan ke wurinsu kila shi uban bai nan ga kuma ɗan an bar shi hannun uwa to waɗanda suke kula da nauyin ciyarwa ka a rika cutar da su me cutarwa ka rika musu bil na ƙarya ya kwana barci? ta zo ta ce a yaron nan jiya kwana yana ido yana kuka mun je asibiti kuɗin magani kaza dubu goma kuma karya take bata je asibitin ba a nan wala mauludu lahu bi waladi kara cutar da uba saboda ɗan shi a rika girba mai karya amma dan kaza an mai kaza kuma ba a yi ba saboda kila yana can ba shi tare da ita tana karya da sunan shayarwa ce ta faɗin abubuwa na karya akan nan ko ba haka ba ka ganin cutarwa ce ko kuma tana tare da shi ɗin ma ta dinga fakkewa da ɗan ta mai abin da ba daidai saboda yana ganin shi yanzu in ya sake ta wa zai kula mai da ɗan wa zai mai rena mai ɗa kuna fahimta sai ta rika ganin tunda sun haihu to bari ta rika fakkewa da haihuwar ta dinga musguna masa shine nan duka Allah ya kare dan ai zaman lafiya kada fa wannan bangare cutar da wannan bangare kuma wannan abuwa suna faruwa kuma su faruwa wani yana ganin wata tana ganin an haihu shi kenan ta san uban yana son dan kuma bai san ta tafi ta dan. a zo ana ce mai kaga ya suke ta bayan ta to sai ta fake da wannan kullun ta ta bata masa rai Allah ya ce wala mauludun lahu bi waladihi kuna ganewa wa alal waris mithlu zalik haka nan wanda zai iya gadan dan watakila inda zai rasu bai da uba waye zai gado kila baffansa ko waye to yanzu nauyin a kansa yake shi ma kwatankwacin duk abin da ke kan wale ko maulud to yanzu fa yana kansa ma'ana kula da shayar wannan duk zai dawo kan yan uwan wannan wato ainihin wato yan uwan uban yaron kenan da bai da uba yanzu ya zama kinan maraya to wanda nauyin ke kan su ma kwatankwacin wancan haƙƙi na kansu ai an gane hukuncin Allah ya ce fa in arada fisalan an taradin huma idan sun yi niyyar yaya ɗansu bisa yarjejeniya tsakankanin su tsakanin uba da uwa kuna ganewa wata shawurin kuma da shawarar da suka kulla tsakanin su Allah ya ce fala juna alaihima babu laifi su yaya ɗan wato Allah yana nuna mana ashe in za a yayi ba kai kawai za ka tirsasa ba ka ce a yaya ɗan kawai kai ba ruwanka ba ka so dole a yayi shi ba tare da yadda ba ko kuma ita ta zo ta ce ita faɗan nan yayi shi za ta yi ko kana so ko ba ka so ba haka aka ce ba dole sai ya zama an tara da bai na kuma sannan wata shawarar bai na kuma sai an sami yarjejeniya tsakaninku eh yaron ne ya kamata a yaye shi ba matsala yanzu ya fara cin abinci ba komai a ya kamata a yaye shi saboda ta sami juna biyu ga wahalar shayarwa ga wahalar ciki duk dai wannan shawaran a yi su ko kuma a yaye shi ya riga ya girma yanzu ba matsala an sami yarjejeniya kullum a yi kokari yan uwa ka dube da ƙur'ani ke mana bayani a riƙa samun taradi tsakanin miji da mata in ana samun wannan shi a zauna lafiya amma ya zama kullum ita ta yi nan kai kayi nan ba fahimtar juna ko kuma sirrin ku sai kun ɗauka ko kai ma iyaye kai ka je ka faɗa mana ka iyayen ko kuma ta faɗa manata na ɓacin rai su yana nan bai goge ba ko kuma tuni kun shirya kun ci gaba da harkar ku wannan ba daidai bane a harka aure kullum ma'aurata za ka ga dandanan su sun huce an ci gaba da zama amma abin suke kai ma iyayensu na problem su yana nan a zuciya iya ba su manta shi ba in kai kake kai ma iyayenka kana suka matarka to suna nan suna ganin ta da wannan bakin idan ita take kai naka wurin nata iya suna nan suna ganin ka da wannan bakin ko kuma kuna nan kuna ci gaba da zama shi yasa ba daidai bane a rika zama ana fahimtar juna yadda aure zai kyau wannan ayoyi da aka sauka mana da su ba fa an sauka mana da su dan wasa bane Allah ya ce wa in wa ko wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan kun yi niyyar ku shayar da 'ya'yanku a wani wurin ma'ana ba uwar ba a nan wurin magana biyu ce malamai suka yi magana ta farko ya halatta matarka da kake aure take karkashin iyaka ta aure da ɗanta da take shayarwa da kai da ita ku ce yanzu dai ku kun ittifaki kawai za ku kai ɗan ku shayarwa ya halatta ba laifi ba ne ya yi wata shida kila tana shayarwa ta ce kai ni shayarwa nan ma dai da za a sami wata huta ce to shi kina a nemo amma malamai suke ce da sharuɗa uku kafin a yi wannan na farko ya zama cewa kana da kuɗin da za ka iya biyan mai shayarwa sannan shi yaron zai karɓi nonon waccan ɗin kun gane da kyau sannan kuma abinda ainihin wato za a ɗora maka wanda za ka iya riba wanda ba za ka iya ba yaron ya karɓa sannan kuma za ka iya amma haka kawai ba za ka iya ba ta ce ba za ta shayar ba to shi kino na ba zai faɗi tunda tana karkashin igiyar ta aure amma an kana da hali ita kuma ta ce a ba wani shi kenan sai a kai shi wurin shayarwa yanzu kila wani dan take so wani cikin take so ta sake samu ba laraba suna wannan ba babu laifi ɗaya kenan wannan bisa wato sai an sami waɗannan sharuɗa ɗin kenan guda uku kuma dukkansu ya zama wato ainihin babu wata matsala a inda za a kai yaron shayarwa ɗin ɓangare na biyu shine ka saki matar ba ta ƙarƙashin iyakata ta aure kuma yanta da kyau mm. to tun da ba ta kaga shayar da ɗan kafa ba wajibi ne akan ta ba lokacin da yake wajibi tana ƙarƙashin ka kana aurenta amma yanzu ba ka aurenta ka sake ta da ciki da da kai wata biyu ta uku kila irin masu zuciyar nan ne ta ce tun da ya sake ni shikenan sai ya nemi mai sha da ɗan shi ni ba zan shayar masa ba kuna fahimta da kyau ba wannan lokaci fa babu yadda ka iya sai a tafi a nemo mai shayarwa yanzu ita ba za ta shayar ba to a wannan lokacin shine nan ake magana wa in arattum ko wa in arattum an tasta haka ne an u auladakum in kun yi nufin a shayar muku da 'ya'yanku ba matar ba uwa ce za ta shayar ba shi ma fala junaha alaikum babu laifi a gare ku idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf idan kun bayar da abinda aka dora muku na shayarwan wato gwargwadon shari'a abinda za ku iya kenan sai Allah ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah wa alamu annallaha bima ta'maluna basir sani lallai Allah mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa na harkar shayarwa ne na abin da yake wato sauran alaƙa ku da matan ku duka Allah ubangiji yana sane yana gani a wata Allah ke cewa fa in arba'ana lakum fatuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bi ma'rufin wa in ta'asartum fasaturdu lahu ukhra wato ainihin fa in arda'ana lakum in ka saki ka to idan wato wannan matar ta yadda za ta sha maku da ɗan shi kinan fatu hunna ujura hunna sai Allah ce to ku ba su haƙƙin su ladan shayarwa a nan kinan tunda ba igiyar aure sai an zauna an yarjejeniya to duk wata dai zan rika ba da dubu goma zan rika ba da dubu ashirin a kana da hali ma zan rika ba da dubu ɗari to shi kenan ba komai kaga an yarjejeniya ko sai ka biya Allah ya ce wa tamiru bainakum bi ma'arufin ku tattauna ku shawara tsakanin ku bi ma'arufin tun daga ɗaya ya shiga tsakani kuma ya kamata a bata ai bai kamata ba an riga an sami tsatso tsakani kar a je a yi abin da za a kasa fahimta juna sai Allah ya ce wa in fasatur du'un, lahu ukhra idan an sami rikici ba ku sami fahimtar juna ba tunda ba igiya aure ba a yarjejeniya abin da zaka bata ba ta kita ce ni ba ma zan shayar ba ka je ka nemi wani aure zan to shi kenan a nan fa sai Allah yake cewa fasatur lahu ukhra wata uwar daban sai a nemo ta zo ta shayar da wannan da dan ba za a bar shi ba haka babu shayarwa shine ma'anar cewa in ba ta hannunka to a nan ma wani wata uwar za ta karbi shayarwan amma da waccan sharuɗa da na gaya muku tun ɗazu an fahimta mai Allah ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير نعم الله ملوك كيتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا waɗanda suka rasu a cikinku suka bar mata na aure me hukunci kenan yanzu magana ce ta iddar abinda ake kira iddatul wafat abinda bahaushe ke ce ba, ko yi yatawaffawna minkum waɗannan da suka rasu a cikin ku wa na azwajan suka ban mata na aure sai Allah ya ce tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna suna daku na wannan zaman ta kaba ɗin tsawon wata hudu da kwana goma shine ne tarabbas na bi an anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara Allah ya ce fa idza balagana ajalahunna idan suka kai ƙarshen kwanakinsu na idda ta kaba fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf babu laifi a gare ku ku waliyansu kenan wato fi ma fa'alna fi anfusihinna na abin da suka aikata a kansu na ado wanda dacin shari'a ta hana su da suke zaman idda bil ma'arufi amma bisa gwargwadon ado na shari'a wallahu bima na khabir Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa sani kuma na ciki da waje wannan banda waccan aya da muka kare ta bayani na wato idda ko maganar sadakin saki nake so magana da kuma maganar shayarwa ko eh a zuna gaya mana sharuɗa guda uku na maganar abin nan ina jin ban gaya mana na biyun ba ko na farko cewa muka ce wato ya zama yana da iko uban ko zai iya biya sannan kuma ba da kuma a iya samun wata mata ita ce na manta da zuban gaya mana ba ya zama shi zai iya biya sannan ɗan zai karɓi wani nona sannan kuma iya samun wata mata ta yi dai alalu ba a rasa wacce za ta shayarwar kuɗi ko ba haka ba duk alalu ba a rasa to kaga an rasa wannan sharuɗa ya aka iya shi ne malamai suka ce sai da wannan sharuɗin karshen magana ɗin ce kuma dawo kan maganar idda saki Allah maɗaukaki ke cewa waɗannan da wato ainihin babu laifi a gare su to mu koma ayar farko mu sake warwara dan mu ƙara fahimta mai malamai suka ce ko Allah ya ce walazina yatawafuna minkum waɗannan da suke rasuwa a cikin ku Allah ya mu cika da imani wa zaruna azwajan suke barin mata a bayan su kinan sun rasu sun bar mata a karkashin su na aure to me hukuncin matan a wannan lokaci sai Allah ya ce tarabbasna bi anfusihinna za su zauna zaman kansu a wannan lokaci arbata shurin ma'ashara tsawon wata hudu da kwana goma kun gane wannan shine kwanakin idda ta wafati sai Allah ya ce fa'iza balagana ajalahunna idan suka kai kwanakinsu na iddar wafati wato wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum ku waliyansu kai mahaifi kenan kowa ko kane wanda wannan mai ida take karkashin ka to babu laifi gare ku shi ma fa'al nasi anfusuhinna dangane da abin da suka aikata a kansu na ado tunda da an haramta masa adon kenan kun gane da kyau bil ma'arufi. amma fa shi ma ado gwargwadon shari'a wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne na ciki da bai game da duk abin da kuke aikatawa wannan aya muka duba za mu ga kamar am ce ko domin an ce wanda suka mutu ai wanda ake mutuwa a bari iri-iri ne ko akwai wacce an mutu an batta ta da ciki to ita ma haka hukuncin ta yake ko kuwa shine sai wata ayar can daban cikin suratul talaki Allah ke cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna su kan mata ma'abuta cikuna waɗanda aka mutu aka basu su ajaluhunna iya ajalin idda su ta takaba, kaba an ya ba na hamla hunna shine su sauke cikin su ma'ana su haife cikin su shikenan yau aka rasu aka bar mace gobe ta haihu shikenan ta gama idda ta ta kaba kuna gane amma ba ta da ciki to idda ta shine wannan aya ta cikin sul bakara da muka karanta yanzu wannan ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wata sahabiya ainihin mijinta ya rasu ya batta da ciki ba daɗewa ainihin wato sai Allah ya sauke ta wato ta sauke cikinta shi kenan aka zo aka gaya ma manzo sallam ya ce ai shi kenan ita kam ta gama iddata kun gane da kyau sannan hadisin wato ummu habiba ita ce ramda kenan ko uwar mumine Allah ya kara mata yarda da ita da zainab bintu jahshin Dukkansu su iyaye ne Allah ya kara musu yarda suka ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahlu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalasin baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta yi imani da ranar lahira ta yi takaba ko ta zama irin na mai takaba a bisa wani da ya rasu fiye da kwana uku irin wannan zaman mai takaba ɗin ta wuce kwana uku to bai halatta ba illa ala zaujin sai dai in akan mijinta ne nan aka yadda mata ta zauna arba ta ashirin wa ashara ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma ina jin ba ku hadisin ba abinda ake so a nuna mana duk wanda ake mashi rasuwa duk wani zama da zai na nuna damuwar rashin kun san damuwar rashi ba shine ba kwalliya ba haka zama dai babu kwalliya babu shafa turare ba wane ne to annabi ke cewa bai halatta ga duk wacce mace da za a yi mata rasuwa ta zauna ta zaman damuwar rashin wanda ta rasa ɗin sama da kwana uku ba bai halatta ba sai matar da mijinta ya mutu ya bata ita kam za ta zauna har tsawon kwana wato wata uku da kwana goma kun fahimci hadisin wannan ya daɗa fassara waccan aya kenan cewa ita ma iyakacin wannan kwanaki za ce kun fahimta da kyau maganar ta kaba ainihin mata kun san musamman a ƙasar nan an shigo da abubuwa da dama na al'adu dangane da ta kaba wanda suke babu su kwata-kwata a shari'a babu su a nasi mace in mijin su a ce za a shigar da ita ta kaba din kalmar shigarwa din nan sai ka kasa fahimta me ake ya hausa shigar da ita banda mutuwar da ya din har a kona abu kuma da za a shigar da ita ai mutuwar shine shigarta yanzu mijinta ya rasu shi kenan ta shiga ta kaba hmm. a'a yanzu labari ya zo mata ya rasu kila ya rasu da wata biyu wata uku ba labari amma yanzu labari ya zo mata to daga radda labarin ya zo mata daga sannan za ta shiga ta kaba kafin labari ya zo mata bata sani ba kun gane da kyau sai maganar fita din shi ma sai ka ji an ce za a je yau wance za ta fita ta kaba za a fidda ita daga ta kaba mata su taru wasu mai suke mai suke wallafa ala ko shi ma wa ai da zarar kwanakin nan wata hudu da kwana goma sun cika shi kenan ta fita daga ta kaba kun fahimta da kyau sannan akwai wani yanayi da zaka ga matan suke abinda aka hana shi ne kamar yadda hadisai suka nuna a nan shi ne an hana ta yin ado ne ado kaga ba za ta kwalliya ta shafa abubuwa wanda mata ke shafa a fuskarta ba ba za ta shafa turare ba ba za ta shafa bakur duk waɗannan abubuwa na ado ba za ta sanya mai mai ƙanshi irin wannan in ba mai wanda yake sanya fata ce taushi wannan duk babu laifi amma mai masu kanshi da waye wanda yake na ado duk waɗannan aka ce ta nisanta amma sai ka ga wasu banda wannan ɗin sai ga mace wata haɗa ta ko da bakaƙen kaya inda za ta tafi sannan kuma ta riƙa wani sandu saɗaf za ta bar ɗaki za ta sallah haka dai za ta magana wani murya a mararaice tsawon wata hudu wace a ina ka ce ta wannan haka za ka an tsara mata an kani dogon cirbi an bata tana ja kaga irin wannan sai a tambaya ina aka same su a ina aka kallafa mata ado kawai aka ce ba inda aka ce haɗa ta da bakin zani ko kuma a'a a batta ba wanka tana tawali kayan ba wanki ba inda aka faɗi wannan ko kuma haɗa ta da dogon canbi a ce da wasu addu'o'i wai da za ta riƙa yi wasu wai cewa ma in ma za ta kwanta ta rika aje wuka ƙarƙashin filo wai maganin mijin kila ko zai sake dawo mata ya kurwa a'a to yanzu mijin kilan ba ta son shi inda zai dawo din ba za ta so ya dawo ba wai sai a ce wai wai wai ta aje wuka saboda in ya dawo kenan sai ta yanka shi kenan kuwa wato Allah ya tsare ka da gargajiya Allah ya tsare mu da maguzanci abubuwa na maguzanci sai ka ga an kwaso su an sakalo su cikin addini kai da kake da aya kake da hadisi da nassi me ya da waɗannan abubuwa hmm? ai da miji ya rasu shi kenan ta shiga ta kaba shine ba ado ba ku fita ya wace wace in ba larura ba wanda ba mai ci ta ita ba mai sha da ita inda mai waɗannan ba inda za ta abinda aka ce kenan tsawon wannan lokaci amma maganar a ba mata waɗancan abubuwa maganar gaskiya ni dai ba inda na gansu ko ba inda na karanta sai dai tun da abin faɗi ga rai masu yin ɗin suna da hujja da dalilai sai su kawo mana Allah ya sa mu gane ne Allah ya ce ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدبة النساء أو أكننتم في أنفسكم نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه نعم واعلموا أن الله غفور حليم نعم الله ملوك كيتي ولا جناح عليكم a أردتم به من خطبة النساء باب ليكي أقريكم a cikin abin da kuka yi na zirwaye mai kamar wanka in ji bahaushe min khidibati nisa na wajen neman aure ga mata wato matar da mijinta ya mutu ya batta kafin ta ƙara idda ta takaba ko kuma wacce aka sake ta sakin da ya kai uku kafin ta ƙara idda to babu laifi a gare ku ku yi masu jiruwaye mai kamar wanka au akanantum fi fusikun ko kuma babu laifi ku ɓoye wannan sanda kuke masu a cikin ranku ka ganta kana so amma kai shiru baka gaya ma kowa ba ko kuma ita kanta kai mata jirwaye mai kamar wanka din a farkon ayat nan ko Allah ya ce alimallahu annakum satazkuruna a alimallahu annakum satazkuruna hun Allah ya sani cewa ku za ku rika ambatan su walakin la tuwa'iduhunna sirra sai dai kar ku yi masu wani alkawari a ɓoye illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi zance zance wanda shari'a ta yarda da shi wala ta azimu ukudatan nikahi kada ku yadda ku yi shirin kulla aure hatta bluga alkitabu ajala har sai wato iddan nan kwanakin idda sun cika sun kai lokacin su wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum ku sani lalle Allah fa ya san abin da ke cikin rawukan ku fahdharu wato ku guji tsokano fushin Allah wa alamu anna allaha ghafurun halim ku sani lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan haƙuri ne to wannan aya abin da take mana magana dangane da neman aure ga bazawara kenan bazawara iri biyu ce akwai wacce take an mutu an batta akwai wacce take an sake ta saki uku akwai wacce take kuma an mata saki daya bata gama idda ba ko biyu bata gama idda ba wacce aka saki saki daya ko saki biyu duk ba su gama idda ba wannan suna nan har yau da sauran wata alaka ta aurataya da mijin baya ba hali ka ganta ka ce kai da za a sami irin kida an dace saboda har yau ita da sauran magana a baya amma matan da mijin mijinta ya rasu ko kuma matan da mijinta su ke ta saki uku kaga ba iya kenan to su ne a nan ake magana cewa an maku wani rangwame da afuwa ta yi kila wata kaji labarin mijinta ya rasu mata arziki ce ita ma mijin nata haka ko ka ji kana ganin da zai dace ku yi aure tsakani ko kuma kana tsoro kada fa a riga ka kuna fahimta ku shine sai shari'a ta dan ba da wani dama cewa ba laifi ka je kai magana mai jirwaye mai kamar wanka ke cewa ko saboda a san a dan fahimci cewa akwai wata magana amma kada ka yadda ka fito karara ka ce ina son ki da aure wannan magana ce malamai suke ta bayani ya za a yi jirwaye mai kamar wanka ɗin wasu ka ce shine kila ka ce inni uridu tazwi in ka ganta ka ce ka ni fa ina son aure fa ba ita ka ce to kaga ita a matsayinta na kana faɗin kana son aure gamanta kaga kila za ta fahimci abin da kake ni ko kuma ka ce wa inni a ko ka ce wa inni razaƙani imra'atan ko kuma ruzikani imra'atun wato ni ina so a azurta ni da wata mata ina so Allah ya azurta ni kenan in sami wata mata kaga ba ita ka ce ba kuna ganewa da wasu kalmomi dai irin wannan wasu ka ce kamar ka ce mata ma karara amma dai da za a sami mace irin ki ai da an dace kaga kai ba ca kai ina son ki da aure ba ki kika gani ko irin wannan kalmomin ne shari'a ta ba da dama wanda za ka ɗan yi mata ko kuma ka ƙulla abin a ranka kai ta dai addu'a in ta kammala idan tana gama bari ka kai kanka wannan shine aka ce wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum babu laifi gare ku dangane da abin da kuka jirwaye mai kamar wanka dangane da neman aure na mata ko kuma abin da kuka koyi akan ku ku faɗa mu kowa ba sai Allah ya ce alimallahu annakum satadhkurunahunna Allah ya sani za ku rika ambata su a firar ko ba na nan ba wani ya da siya ban matar shi abokinmu ne kuma mace shi ma ta kirki ce ga yaran nan aiko da za wani da za ka aure ta ai da dace kaga Allah ya san kuna wannan kirki nan a ka aure ta dan ka rike 'ya'yan ita ma kuma a kare mutuncinta to Allah ya san za ku rika wannan fira tsakankanin ku walakin la hunna sirran sai dai kar ku fito da abin karara ku gaya musu shi wato ko ku yi musu alkawari cikin sirri cewa za ku aure su din illa an taqulu qawlan maarufa, sai dai za ku faɗi ku faɗi magana sananniya ta shari'a ita ce waccan wato abin maganar mai jirwaye mai kama wanka ɗin Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nika kar ku yadda ku yi kulla ku yi nufin ƙulla aure ko niyyar kulla aure ɗin, matar da bata gama idda ta ta kaba ba ko bata gama idda ta ta aure ba hatta yi bloga kitabu ajala har sai littafi ya cika lokacinsa ya ke nufi da littafi kwanakin idda ta sai sun cika cif cif karfe daga je kai neman aure cikin idda haramun ne shari'a ta hana gani nasi na mun ji wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum ku sani Allah fa ya san duk abin da ke cikin rawukan ku wato da zuciyoyinku fahdharu ku guji Allah ku guji tsokano fushinsa ma'ana duk irin wannan kurakurai da yau ake ta yi neman aure cikin idda duk yana cikin abin da ake jangolo fushin Allah domin ga shi anan haka yace fahzaru ku guji taɓo fushin Allah wa'lamu mu Allah ghafurun halim ku sani lalle Allah mai yawan gafara ne in kun yi kutuba sannan kuma mai yawan hakuri ne dangane da abin da ake taɓo abubuwa na saba masa kenan mai Allah ya ci gaba لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف نعم haqqan 'ala al-muhsinin Allah malaukaki yace la junaha alaikum in talaqtumun nisaa babu laifi a gare ku in kun saki matan ku na aure malam tamassuhunna muddin ba ku taɓa su ba taɓawar aure aw tafridu lahunna fariida ko kuma ba kuma farlanta masu sadakin su ba wa matti'uhunna 'ala al-musi wa hunna ku jiyar da su da'i abinda yake ce mata matu'i na saki alal musi qadaruhu ga wanda yake da yalwa gwargwadon samun sa wa alal muqtari qadaruhu shi kuma wanda yake cikin kunci na rayuwa shi ma gwargwadon samun sa mata'an bil ma'ruf wato wani abu ne na jin daɗi da ake ba mata a matsayin wato abin da shari'a ta da shi haƙƙan alal musulmi wannan haƙƙi ne akan muhsinai masu kyautatawa kenan wannan aya tana bayani ne akan abin da ake ce matu'i gawa da ainihin abubuwa guda biyu mace ce aka ɗaura maku aure kafin a tare kuma sai ka sake ta kun gane hukuncin ko kuma a'a ba kama aka ɗaura muku aure abin da yake ce mu nikafu tafuwe auren da aka zo aka kulla amma ba a ma faɗi sadakin nawa ba ne za dai a baya ko eh ka tura wakilanka da na iyaye aka zo aka zauna wani an bashi ko eh kuma za a an bashi saboda haka nan gaba za a faɗi abinda za a baya na sadaki shikenan aka ɗaura aure akan haka to kafin duk ya zama ainihin ta zo a tare sai ya zama ita waccan ta farkon kafin ma ka taɓa ta sai ka sake ta kuna ganewa kaga ba a tare ba kun gane shine la junaha alaikum in talaqtum nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna to sai ku masu tamattu'i me tamattu'i shine dama can ba ku tare ba ba a faɗi sadaki ba kun gane da kyau to sai a ba su tamattu'i shine wani abu wanda za a ɗauka a bayar wato na kyautatawa wanda malamai suka ce wannan hukuncin ya tsaya ne a iya waɗannan matan ko ya haɗa dukkan ma aure in ka auri mace ka sake ta kai mata ta matu'i mana ka ɗauki wani abu na daɗi na kyautatawa ka bata to shine ibn kasir yake cewa a nan wurin malamai sun saɓani kamar haka hal tajibul mutatu li kulli mutallaqa aw innama tajibul mutatu li ghairi madkhuli biha allati lam tuf allati lam yufrad laha shin wato wai wajibi ne tun macen da aka sake ta saki bayan an aure ta a ba ta wani abu na tamattu'i kuna ganewa ko kuma a'a wannan ya zama wajibi ne a tamattu'i a ji a ba mace wani abu na daɗi ga wacce ake ba a tare da ita ba an ɗaura auren ba a tare ba sai miji ya saki ita ce kaɗai ko kuwa wasu ka ce annaha tajibul mutu'a li kulli mutallaqa kowace ma mace ka sake ta ya kamata ka ɗan kawo wani abu kuma ka bata na jin daɗi sai kafa hujja da faɗin Allah cikin sulbaqara wal mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqin kun gani ai tana gaba da faɗin Allah ya ayyuhan nabi kulli jika azwajika in kuntunna turidun hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa sarihunna sarahan jamila Zan kafa hujja da wannan sannan wasu kaulin suka ce a'a annaha tajibu lil mutallaqati idza tallaqa qabla al masisi shi wannan wani abu da za a ba mace yana ba ne ga macen da aka sake ta kafin a tari kun gane da kyau an sake ta an an daura aure amma kafin ta tare kuma sai ka ce kai ni abin dai na fasa na sake ta kuna ganewa to ba tare ba da an tare shi kenan fata cinye sadaki gaba daya kuna ganewa to ba tare ba rashin tare wannan shin shine yasa za a yi mata wato wani abu na jin daɗi sai suka ce eh ita kadai saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum na min iddatin tatadunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ai haka Allah ya ce cikin suratul azab ya ku mu'minai ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri mata muminai sannan kuka sake su gabanin wato ku kwanta da su shine an hunna tun gabanin ku aure ku zan kwanciya aure da su wa malakum alaihinna min iddatin ta duna a wannan lokacin ba ku da wata idda da za su yi muku yau aka ɗaura muku aure ba ta zo ta tare ba gobe ka sake ta shi kenan jibi in wani ya zo ya ɗaura masa aure ba magana idda ta bata tare ba idda me za ta yi dama me hikimar idda ne a ga ko da wani abu ya shiga cikin cikin ko daga cikin hikimomin kenan ba wata idda da za ta yi muku sannan Allah ya ce fa matti uhunna ku jiyar da su daɗi wa sarihu sarahan jamila sannan ku sake su saki mai daɗi ma'ana kenan duk da cewa ba ta da wani abu na sadaki to amma sai ka ba ta wani abu mai kauri abinda malamai suka ce kenan wasu kauli na uku suka ce annal mut'ata innama tajibu lil mutallaqati idza lam yadkhul biha wa lam yufridaha wasu suka ce a mut'ata a ba mace wani abu bayan su ta ana yin shi ga matar da bai tare da ita ba kuma ba a ma riga aka faɗi sadakin ba shi yake ce mani kafu tafwi auren da za a zo a kulla shi da shaidu da komai gashi an bayar an karɓa amma sadakin fa an fawwaza shi dai za a bayan nan gaba muna ganewa da kyau to kafin amma ba ayyana ba ba ai komai kuma sai ya saki to shine aka ce da su ne wannan bai tare da ita ba su ne zai mata tamattu'i ita ce wannan ayar Allah ke faɗa mana ana la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna to ko masu wani abu na tamattu'i na jin daɗi amma ya yake baya da wani yanki kaza da zaki a mai hali gwargwadon halinsa kila kana da hali ka bata dubu ɗari miliyan ɗaya ba ka da hali dubu goma dubu ashirin kila ma dubu biyar abinda kake da shi kenan haka Allah ya ce alal musi qadarun wa alal muqtir mata an bil ma'ruf sai Allah ya ce haqqan al muslimin wannan haƙƙi ne masu hisani su ne sukan yi wanda shi bai san wani hisani ba ba zai ba ayar gaban na ga sai mu tsaya kan ko karanta mu ji وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح آه. وأن تعفوا أقرب للتقوى آه. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نعم الله مدوك كيتشي وإن طلقتموهن su كوكا سكيس لسوماتا matan ku na aure min kabla an tamassuhunna tun gabanin ku shafe su ma'ana ku kwanta da su kwanciya aure wa farautun lahunna farida amma su dama can kun riga kun yanka musu sadakin su an riga an ambata an ɗaura auren sadakin ta dubu ɗari kun gane da kyau amma gabanin ta tare sai ka ce kuma ka sake kaga ya bambanta na baya ko ita na baya an ɗaura auren ba a faɗi sadaki ba kun gane bambancin to ita ce zaka mata ta mace tunda ba a faɗa da bibu balle a ce tana da rabi kun gane ita ko wannan an ɗaura aure an faɗi sadakin to sai kuma kafin ka tare wani dalili ya taso kila gani kai dai akwai wasu abubuwa an ɓoye maka kuma yanzu ka gane su kai ba ma dai ka abin nan to tun da fa ka riga ka ɗaura aure aka faɗi sadaki sai Allah ya ce fa nisfu ma faratu suna da rabin abin da kuka farlanta musu na sadaki idan dubu ɗari ne ta ci nawa kenan da an ɗaura wuri ta ci dubu hamsin illa an yi afuna sai dai ko idan su sun yi afuwa kenan suwa kenan ita matar ta yi afuwa ta ban maka karbi dubu ɗarin ka tun da kasa kan sadakin ma na ka bana su, ko aw ya afu alladhi bi yadihi uqdatun tunika ko kuma wanda shi igiyar auren take hannunsa shi yace yayi afuwa wannan dubu hamsin da yake rabi ta ci rabi ka ce ba ka ce a aditta zai ta rike ba kuma dubu ɗari kuna ganewa haka malamai suka ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa amma wato ku yi afuwa ɗin shi yafi kusa da takawa kai miji da kace ka saki to ka ban mata sadakin duka yafi kusa da takawa tunda damuwa ta sakin ma aika batta da shi mana sannan ka ce kuma sadakin sai ya dawo ma da rabi kuna fahimta da kyau tunda saki kullum ai bai da daɗi Allah ya ce wala saul fadla bainakum karfa ku manta da falalar da ke tsakaninku da fifikon da ke tsakaninku inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah game da duk abin da kuke aikata yana gani yana ji yana gani kuma ya sani sifofi ne na ubangiji wanda ya siffanta da su ake ta cika mana ayunan da su to kaga a nan wurin inda aka ce auya da ladhi uku da tunika wasu malaman suka ce anan abin da ake nufi ba wai a'a shi angon ake nufi ba a'a ko dai da aka ce wato ainihin me aka ce a baya fanisku ma farattum illa an yi afuna ko eh aw afuwar afu wato tana da rabin sadaki ko kuma an yi afuna sai afuwa idan ita matar ta ce ta yi afuwa da a bashi ko kuma a auyi afuwa lazi biya dihi da tunika ko kuma a yarinya ce bata mallaki kanta ba to sai wanda yake waliyinta shine wanda igiyar haƙƙin auren ke hannun shi wato sai ya ce ya yi afuwa shi kenan a bashi duka mijin a bashi gaba daya Kuma fahimta da kyau mana wannan ana nufin ta yau ta ɓangaren ita mata ne wasu malaman suka ce a'a ana nufin ta bangaren shi mai auren aure afuwar lazi biye da hukudatun nika shi angon ake nufi ya mata afuwa shi kenan ita sai ta hada ta rike duka dai malamai sun kawo maganar abin ma dai sun fi rajjaha cewa ana nufin shi mijin ne shi ma ya mata afuwa ya tattara ya ban mata kun fahimta da kyau ko ya yan uwa in kuka dubi bayanan nan da muke ta karantawa da dan saura kaɗan a gaba in muka yi samaran tun daga muka faro magana aure zuwa yanzu ku dubi yadda ake ta ba mata haƙƙinsu ake ta kare musu haƙƙinsu ake ta kula da su amma kafiran duniya da sun tashi da sunan ba mata 'yanci su kaza kaza waye waye su ta kokari su jingina ma addinin musulunci wai shi ke cutar da mata ya sa su in an aure su a kulle su sannan kuma a ƙara mata wata kan wata ai wane ne in an zo rabon gado a ba su ɗaya sai shi miji a ƙara mai kashi biyu dukka maganganu na banza yanzu dan Allah ku dubi nan yadda ake ta ba mace haƙƙinta shi yasa mu ji tsoron Allah mu dawo mu karanta qur'ani mu karanta sunna shine kadai zai sa su zama katanga gare mu dan ne za mu gane menene hakikanin gaskiya na haƙƙin kowa a cikin mu mazan mu da matan mu manyan mu da ƴaƴan mu ko yaran mu in ba haka bocin kururuwar ta kafirai tana nan tana yawo musamman ga mata wanda yau ake ja da sunan ilimi na zamani a je a yi ta wanke musu kwakwalwa a gama ci kullum kallo take kallon musulunci take a matsayin wani addini na zalunci addinin musulunci bayan shi ya yi mata gata ya gatanta ta mata abin da ya mata da haka sai mu kiyaye yan uwa yanayi na kwanaki na wannan tafsiri ina ga sun taho karshe karshe ina ganin wata kila gobe muka zo wasu ayoyi guda ba su fi kila uku ba ko domin kamata ya mu tsaya alamtara tara din nan in Allah ya sa muna da rai ko kaga ko idan alam za mu tsaya aya nawa suke nan ta rage mana aya to ina ga gobe sai mu zo insha Allah mai kokarin mu kammala su da wuri sannan kuma abin da ya rage mana na a na shaƙi ko dan bai kamata kamar da nace kullum ai ta karatu ba dan shakatawa ba sai ko mu zo mu yan abubuwa sauran lokacin mu na na wanda za mu kara sa gobe insha Allah sai ko mai addu'a hmm? eh gobe insha Allah ba gobe 27 ga wata ba na ga 27 ai yayi ko mu rufe mu yi dan wannan nishadi shikenan kuma a bar je mai sayan hula ya je so wanda bai dinki wanda ilansa bai mai dinki ba ya je ya tsare shi ya mashi ko yawa wanda ke kila bai shirin ce fanan sallah bai je saboda wata kila zo nan makarantar wasu ta tsare su daga wurin aiki nan zai zarto da an tashi ya tafi gida shan ruwa gobe haka wani daga kasuwa zai taho raga ya kamata mu bar wasu 'yan kwana ɗaya biyu kafin sallah a je kuma a ɗanyi wasu yawa abubuwan su ma na ibada ne da kuma haƙoƙi na iyali Allah ya mana jagora abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladar abin da ne kuskure Allah ya gafarta a lokacin ka

sannan kuma yana zama a wannan tafsir duk shekara Allah ya yi masa rasuwa yana da roƙon mara ya sashi a cikin addu'a tambaya take cewa malam macen da take idda kuma ɗaliba ce tana zuwa makaranta to malam za ta iya ci gaba da zuwa makaranta eh na'am za ta je makarantar ta babu da insha Allah wanda yake cewa yara da suke aiki a gidanka sai ya zama na a gidan suke karɓar abinci kamar almajirai haka to mana idan za ka fitar da zakatul za ka fitar hada su eh in hada su ba su ne masu maka hidima ba dama za ka fitar kamar yadda hadisin ibn abbas da hadisu ibn umar da suka nuna za ka fitar ma kanka da iyalanka da duk wanda suke kuma karkashin ka saboda ka su suke maka wanke wanke ko suke maka hidima a gida da su za ka hada ka fitar insha Allah wanda yake cewa iyaye za su iya cin sadakin yarsu eh, idan ta ba su za su ci ita nuna kayanta duka za su yi amfani da shi babu laifi iyaye za su iya cin sadaki 'yarsu eh za su iya ci an gane ko kuma za su ci ba wannan yake cewa malam ah, mun aura wa ɗan shi a ƴarmu bisa kuskuren rashin bincike to malam sai daga baya muka gane haka yau kusan wata shida ba mu sa shi a idan ba ta gan shi ba ba mu gan shi ba malam ma eh? ba ta gan shi ba wata shida ba a gan shi ba ita ma mace ce bata gan shi ko ko kusu ita kan ta ce ai ban gane wai wata shida bata gan shi ko ko su gan shi ya bata ko ko a abin zo gai da su ba to yanzu ni ina jin tambayar tambayar ne ta farko sun aura mai bisa kuskura ne ciki ko yan baya sai su hatara karar hakan ta faru eh kuskure ne ka aure da yarka ba kai bincike wa zai aure ta ba saboda annabi cewa idza dina kuwa tarzawna ku wa zabu fazawwiju idan wanda kuka yarda da addinin su da ɗabi'un su ya zo neman yar ku aure ya zo neman aure yar ku aura masa wa illa takun fitnatu ko eh wato ainihin kun ga kinan wannan hadisi na mana bincike sai kun san yana da addini addini shine musulmi ne kuma yana kan suna ta manzo sallallahu alaihi sannan ɗabi'unsa yana da addini kuma yana da ɗabi'u na gari mai gaskiya ne mai riƙon amana ne yana da abin yi da sauransu kaga kauce wannan hadisi kuskure ne to ku da kuka yi Allah ya gafarta muku sannan kuma yan baya sai su kiyaye sannan maganar haihuwar wata shi ba su gan shi ba wanda ya haƙi yan uwan shi ne kuma su je su bincika kenan ita kuma kila kila sai ta dawo gidansu a ci gaba da saurari har lokacin da kila za su yanke hukunci a kan shi wallahu a'lam wannan yake cewa idan aka yi wa mace sakin da za a yi komai har ta yi idda ba a mayar da ita ba wala idan mutum ya buƙaci dawowar to ya ya za a yi idan ya buƙaci wani sharadi za a idan ya buƙaci sai ya sake ai da karanta wannan ina jin ko ya zo bayan an wuce wani an karanta shi an taba mun bayani da za a gane ko eh yanzu sai ka shiga cikin manema in Allah ya sa kana son ka to dan kuma ba kai take so ba shi kenan an ka da kai saka ciki ne ko Allah ya sa mu amma ya tabbata Allah ne ke cewa ah, a fara sallah sai na manta ban bayyana karatu ba sai da na kai karshen fatiha to sannan mana sai na tuna to mana na bari sai na yi sujjada ne ko ya za a yi to kada iya maimaita karatun liman kake ka manta a fili ake karatun kai ce a koyi sai kuma ka tuna shi kenan sai ka sake maimaitawa kai shi a bayyane eh, ko kuma kai kane kake sallah haka ta same ka maimaitawa da kai din babu komai wancan mantuwa da kai tuna wanda kai shi ne amma da ka tafi ka gama inda ake bayyana karatu aka yi a ne ake ana yin kamar domin kayan rage kenan eh. to abinda da muka karanta ne da labar mu lada ne kuskure Allah gafarta masu taimaka ma addini da dukiyarsu ko da ilimin su ko da lokacin su ko da matsayin su Allah ka taimake su wanda duk suke tallafa ma wannan addini na mu Allah ka taimake su Allah ka samu cika da imani wanda suka riga mu gidan gaskiya da shi wannan dan uwa da aka bari duka Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta Allah ya ji kan mahaifan ya ji kan marigayen ya sa su huta Allah masa kabarinsu ko kuma Allah ya samu cika da imani marasa lafiyar mana gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ubangiji ka yassare ma al'umma mu ka yarwata mata Allah ka huda mata yadda da ake ci na kunci Allah ka yaye Allah kai ne mai azurtawa ka azurta mu kai ne mai kuntatawa ka yaye kuntatawa kai ne mai duk azurtawa arziki na hannunka ka azurta bayanka yanayi na kunci Allah ka yaye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.